al respecto irin yadda aka yi jana'izar kanal ahiru ciro ma bako kenan wanda Allah ya wara suwa a jiya bayan wani harin kwantan bona da ake zargin cewa wasu 'ya'yan bindiga ne suka kai masa a gamar hukumar dambo da ke jihar Bondo a lokacin da aka ce yana sintiri tsakanin garin Dambo da sabon gari marigayi kanal bakure shine kwamandan rundunar soja na garin Dambo da kuma aka ce an far masa ne tare da wasu ma'aikatansa guda biyu wanda su Allah ya ɗauki ransu sai dai an gudanar da jana'izar kanal bakon ne a bainar babban hafsan sojan kasar Najeriya wato Lieutenant General Tukur Yusuf Boratai tare da da wasu manyan sojojin kasar a barikin soja da ke mai malari yayin da gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya bayyana hakan bakon a matsayin jarumi jajirtaccen soja wadda bai tsoro under his command dunbar was never defeated he remained resolute ya ce jajirtaccen ne aikin soja kuma tun da yake garin dambuwa ba cin su da yaƙi ba mutum ne da ke hakikan cewa kan ayyukansa na soja da kuma ya san ya kamata kuma yana ɗaya daga cikin wanda suka karya lagun 'ya'yan ƙungiyar boko haram a jihar borno kai har ma da jihar yobe Na sarka da bako shekaru uku da suka gabata kuma na san irin ƙwazonsa ya ce muna roƙon allah ubangiji ya gafarta masa ya sa makomarsa gidan aljanna ne. pleased to announce that Government of Borno State will provide a visiting house to him, to his families. But we shall also support the family. Government will release a check of 20 million naira for them to now take care of themselves. The check will be handed over to the family letters today or tomorrow morning. Ya ce na samu labarin cewa kanal bako bayi da gidan kansa, da haka za mu taimaka a gwamnatance, za mu sama iyalansa muhalli, kuma za mu tallafa musu da cekin naira miliyan ashirin. Za su samu wannan ciki, ko yau ko gobe da safe, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Gana Umar Zulum. To koya mutanen dabban suka ci da rashin wannan kwamandan? Na Muhammad jibrin jiya kam kasuwa ma a rufe shago a rufe kowa ya zauna. kawowa kamar shi kadai ya faruwa wallahi wani ya yi zazzabi abun da kawai sai a hankali wallahi muna cikin kyakkyawan mu'amala da kuma kyakkyawan zamantakewa mu kam a iya sanin mu kam gaskiya bayan sham da kam ba mu yi sojan da mun yi zaman lafiya da shi irin shi ba mm. mutunta mutanen gari yana mutunta manya kuma duk shawara mai kyau ka bashi yana daukawa kuma koyaushe dai yana cewa mu hada kanmu duk abin da baki a tsakanin mu yi kokari mu cire duk yadda ya kamata mu yi kai abu zuwa gaba mu kefa kasa mu gaba mu yi kokari aikin soja dole akwai abubuwan da wani lokaci ba za ka gane ba amma yana da kyau mu hada kai mu ciyar da kasa mu gaba ɗaya daga cikin mazauna garin dambuwa kenan ke bayyana yadda dangantakar su ya kasance tsakanin su da wanda sojan najeriya da allah ya wa rasuwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya